خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز ya halitti sammai da ƙasai saboda wata hikima mai mahimmanci ba wai don wasa ba kamar yadda azzalumai suke faɗa yana shigar da dare a cikin yini kuma yana shigar da yini a cikin dare idan ɗaya ya zo sai ɗayan ya ɓace kuma ya hora rana ya hora wata kowanne daga cikinsu yana gudana a iya wani lokaci da aka ƙaddara shi shine ƙarewar wannan rayuwar ta duniya ku saurara Allah shi ne mai tsarki kuma mabawayi wanda yake kama makiyansa babu wanda yake galaba a kansa mai yawan gafarta zunuban wanda ya tuba daga cikin bayansa